A makon jiya ne dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya rantsar da shugabannin riko a ƙananan hukumomin Jas ta Arewa, Jas ta Kudu, Riyam da Barikin Ladi. Shekara guda bayan an gudanar da zaɓe a sauran ƙananan hukumomin jihar. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta kira, ta bayyana cewa rashin adalci ne da kama karya gwamnan ya yi na ƙin gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi hudu na shiyar arewacin jihar ta Plateau. Kakakin jami'iyar PDP a jihar Plato John Akans ya mun ƙarin haske. sun san cewa wayannan karamar hukumomin ba nasu bane ba su ci ba. So tsoron fadi zabe ne sai an zo sun dibe zakarunsu wanda sun tattace sai sun ba su wasu zama ta eh, shugaban wayannan karamar hukumomi. Idan na fahimce ka sun zaɓe 'yan APC 'yan takarar APC. 'yan takarar APC da ba a yi zabe ba sun zabe su wai su zama camomi na local government to haka taba yi wannan abu wannan wannan mulkin fir'auna ne shi yasa yau mun kira ku mu zo mu gaya muku an ba mun tashi mun kira murya duniya ta ji ba to kamar earthquake ne zai hade mutane me kuke bukatan gani an yi mu da mu kawai zabe muke son a ji a yi domin idan ka san darajar jama'a ka san amfanin talakoki bai kamata ga danna hakkin jama'a ba Tun da gwamnati ita ce hukuma kuma ta riga ta sa waɗannan a matsayin su rike waɗannan ƙananan hukumomi wani mataki za ku ɗauka idan har a ce ba su janye ko kuma ba su cire su ko kuma ba su gudanar da zaɓe kamar yadda kuke bukata ba a kin san mu yan bin doka ne idan kuma gwamnati bata ji muryan kuke-kuken jama'a ba me abun yi ai akwai inda doka zamu mataimakin shugaban jami'ar pdp na jihar plateau a yankin da ba a gudanar da zaben ba chris hassan ya ce hujjan da gwamnan jihar ya bayar na rashin tsaro a yankin san ba gaskiya ba ce kamar abu ya zo kamar wulakanci ke so mana kuma rashin gaskiya rashin demokradiya domin kwanakin bayan an ce an ba za a yi zabe a wannan kama mu hukumomi guda hudu ba don maganar rashin zaman lafiya amma mun gwan an yi zaben president an yi zaben nashi shi shi gwamna an yi zaben house of assembly an yi zaben national assembly ba abun da ya faru a koma ja ya zabe kuma shi a matsayin shi ne shi shugaban shugaban plateau kuma da lawyer tsananin lawyer bai kamata ya abinda ba gaskiya ba abin da mu ga membobinmu na pdp za mu bi har karshen ta ita ma shugabar mata ta jam'iyyar pdp na jihar plateau martina dakub ta ce lauyoyinsu na kan nazari don ba su shawarwari kan matakin da za su ɗauka ai da suna da tunani ma da sun je sun dauke wani neutral person na sun sa saboda haka mu a party mun riga mun sa su lauyoyin mun suna kan dubawa kuma ba da jimawa ba lauyoyinmu za su ba mu shawara akan abin da za mu yi A gefe guda kuwa, sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce abin da ake bukata shine samun ci gaban jihar Plateau. Mu muna ganin abin da ya kamata a samu wane ne wanda zai zo ya daga darajar Jos North ya daga darajar mutanen domin a samu zama lafiya mai dorewa wanda za a samu ci gaba da walwala da kuma inganci na tattalin arziki. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.